cikin wannan yadda ina bude yake ta yi ba sai kar ka yi mutu wa ka tuba ka koma ga Allah ka tuba Allah zai imani ya sa ka dawo ba imani bane ya dame shi ba wanda imani ya ga mutu ba alfahari kake da shi ba ya ga ya koyi abin sa da dare zai suna alfahari suna abinda Allah zai yi ko sai sai na baka rashi ka rufe kada ka koyi kada ka ga mutu wa ka tuba sai za ka gida sai ji abin ba daɗi hankalin sa bai kwanta ba sai zo ran sayyidina Umar sai sayyidina Umar ga abin da ya faru da ni wata mata ce take sallan da dini ke dan yarin jaye ni wallahi ba aiki na bane ai ba aiki sa bane sai dan ne yarin jaye sai ga abin da ya faru sai ce maza ku tuba kada ku gaya ma ko ku ji su tuba ku koma ga Allah kamar za ki gida dai jikin sa bai ba shi ran shi bai hankalin shi bai kwanta ba sai da kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ita ya manzan Allah ga abin da ya faru dama duk abin da ya faru sai ga manzan Allah in baka samu magani ruwan manzan Allah ba inda za ka samu Manzan Allah jara yake yake ya manzan Allah ga abin da ya faru za kaza kaza sai manzan Allah yake yanzu mutum ya fita zuwa yaki ya bar matarsa su je kai wasa da ita yanzu mutum ya fita ya yaki kai ka zo kai wasa da matarsa wannan abu da yake yace wallahi sai na koma mutuwa zan yi ina ma da ban musulunta ba har wannan lokaci ma'ana duniya duk ta fita rai ba abin da sai yana yake ce shi da yanzu ya zama dan wuta kenan ba yadda zai yi ba makawa da manzo Allah ya ji shi mutum ya je ai babu jiji ba kamar mutum ya je wanda ya je ya makoci kamar aka ce maka yi da kowa ya tafi shi da yana makocin ka matan makocin ka balle wanda yake zuwa yaki yace shi kenan ni na zama dan wuta kenan yanzu ba makawa ba yadda za a ya yanke kauna ala ce na kai abu ne rasulullah sai manzon Allah ya sunkiyar da kansa haka a wata riwaya aka ce har aka yi sallah wata riwaya manzo Allah ya kuce da kansa sai malaika jibrilu ya zo da ayatu aqimi salata ko tarafai nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra zai sashi ne ya ka ce maza maza ka taho sai zo a guje aka ce Allah ya saukar da aya dalili na cewa wannan mai karfin imani ne kuma ba aikinsa bane shedan ne in shiga shi gashi nan dalili ya yi makansa hukunci cewa shi ke nan yanzu dai ya zama dan wuta ba makawa shi ke nan sai wutan jahannama to sai Allah ya saukar da aya ce aqimi salata ka tsayar da sallah tarafai nahar gefe biyu na yini da malamai suka ce da da kuma yammaci wa zulafan min al-layli da waɗansu lokuta a cikin dare sai suka ce lokuta aka ce ma'ana aqallu jam'i salat jam'i mafi karancin jam'i da zama uku mutum uku ko a cikin fitu mutum biyu mutum ɗaya na sai mutum da ya suka wuce kai sallah sun jam'i amma a cikin arabiya suka ce aqallu jam'i salat sai suka ce to wa zulafan min al-layli shi ne sai a saka dare uku sallan magaruba sallan dare uku sallan lisha sallan dare ne ka samu shi sallan dare ce ka samu shi sa'annan kuma can tsakiyar dare ko karshen dare ko farkon dare kai wuce ka samu zulafan min dare. sai ka zamo innal hasanat yace lallai kyawawan ayyuka da kaire da ka maza ka tuba ka koma ga Allah ka yawaita aikin alkhairi yanzu hidna sayyi'ati suna kankare ne suka Dalilin wannan aiki da ya yi ya tuba ko da shi ba wa an yatuka al-ma'siyata fi sa'atiha hal hadha ar-rajul taraka al-ma'siyata fi sa'atiha aw istamarra fi al-ma'siyah taraka al-ma'siyata fi sa'atiha wannan ya bar sabon a wannan lokacin ko ko a'a ya ci gaba yana sabon dalili shine shi da ya je gida ba zai yi bacci ba har da yawa sai sai sai ga na Umar ya ga abin sai na Umar ya bai magance masa ba cewa kai cewa kawai sai na Umar ya ce ka rufe baki ka karka faɗa kowa wannan magana ka je ka tuba kada ka yada wa mutane farna abin sai bai ji ba sai kuma wurin sai na Umar ya masa sai na Umar ya masa haka nan hankalinsa bai kwanta ba yake wannan matsala ba ne magance ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta taje ce akim alayyan hajj a tsaye da min da hajji kowane iri ne na kisa ne na bulala ne na jifa ne da ko menene ne suka je wurin manzon Allah haka ce faɗa haka wata mace ta zo ta ya manzon Allah na je kace ta ji ta yi na hatta ɗauki tana so a tsarkake ta ta tahirni ya rasulullah wannan na gani da duniya nan manzo Allah ka tsarkake ni wannan zulmi la ni yawa ya fi karfi na je dan ne rige rige sai manzo Allah ya ce to ki je cikin haihu aka kai mata haddi da ciki an kace nawa kai ta je har ta haihu bata tafiya ta kauye ko garin ta gudu ba da ta je ta shike sai ta sake dawa ta ce ya manzo Allah ga kin na haife ni dai a karka ke yau a raba ni da duniya kun ga inda imani ke manzo Allah ya ce a ah, yanzu a ji a kaza kaza kaza waye zai jeki sai ki rene kina renon sai ki je ki shayar da shi har sai in ya yi ya je masa na ko kaje kaje tana shayar da shi har ya kace ya manzo Allah ga shi na zo da shi ya ga yana cin abinci ma dan karshe ka san cewa an yaye shi kenan a cikin kai ya alkalam ya a akanta ku je ku je ki haka tace ya rasulullahi inni asabtu kaza kaza fa tahirni ka sarkace ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yake faruwa ɗaya ɗaya a cikin zamanin manzon Allah amma da yake imani na da ƙarfi ba wai aikin su bane duk abin da baka saba ba ran da kai yake ɗaya sannan sai hankalin ka ya tashi ba za ka sai ka rasa inda za ka fara kanka tare da cewa wanda ya riga ya saba ya kai munzalin raini ba zai sai ya jirin wannan hankalin shi kwanci ba zai damu ba amma sai da yake yanzu aka fara digo aka diga baki a zuciyarka ba za ka yi baki ba hankalin ka ba zai kwanta ba amma wanda yake ya saba wanzu Allah ce in ka fadi Allah sai a yi digo a kan zuciyarka baki a diga bakar da dawa a cikin zuciyarka in kai na biyu a diga haka har sai ya kewaye zuciya to manzo Allah ce fa zalikumur rainu wannan shi ake ce ma duk sa'an da ka kai wannan matsayi ba ka shakkan kowa ba ka jin tsoron komai ba ka jin tsoron Allah alfahari kake yi da sabon Allah shi da ke kalla bal rana ala kulubin ma kanu yaktubuna a ce Allah ya kiyaye bawa ya kai wannan matsayin raini shine aka ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna kankare laifuffuka waɗanda suke in am in manya manyan zunubai ne sai a fasu nan da nan sa'annan kuma in ƙananan zunubai ne su waɗannan ayyuka na gari suna kankare to wannan hadisi ina mahallin shahid na bukhari da ya saka cikin fadailus salat ma'ana fadalan sallah hmm. na fi akimu salata طرفي wa zulafan من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات معنى صلوا لإنسون الحسنات معنى صلى الأصباع الظهر العصر مغربا لشاء لسعى أن تجي كداو تجي كداو تجي كداو كنا كم كريمة كنانا زنبي من يزنبي كدينا فتوما كقوم على الله يس كم كريمة رسمك كا لتك درجة كا شير محل سائر شير من إمام البخاري يتاونا حديثي أكتون قبل الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها babin da ke bayani matsalan yin sallah a cikin lokaci ba a yi sallah gabanin lokaci ko kuwa a'a a yi sakaci har sai lokaci ya fita da gangan a'a a yi sallah a cikin lokaci قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزد ولو استزدته لزاد دابا من شيء عبد الله أبي إبلاج فأنا أنا من عبد الله دم مسكوت عن كربو رجع أبو أمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذا الدار يقول من جدا yana nuna gidan Abdullahi dan Mas'udi shi ne gidan nan wannan shi ne ya zantar da mu ya labarta mana yace sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi dan Mas'udi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne fi soyuwa zuwa Allah madaukakin sarki wani aiki Allah ya fi so قال sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a cikin lokaci akan lokaci qala thumma ayyu sa'annan bayan yin sallah a cikin lokaci menene Allah ya fi so kuma har birrul walidaini duk iyaye yi ma iyaye nagarta yi musu biyayya qala sa'annan kuma sai ce thumma ayyu sa'annan kuma sai ne bayan sallah a lokaci da bin iyaye sai kuma ne qala al jihadu fi sabilillah bayan wannan shine yin yaki dan tada addinin Allah qala sai ce Abdullahi dan Mas'ud yace haddathani bihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ya laba ya faɗa min waɗannan abubuwa da kaji na faɗe wala wittazatuhu na tadani da na ne ni ƙari nake bayan jihadi kuma sai da manzon Allah ya tsara ni da ya faɗa ni da duk ko ta yi wani tambayi da manzo Allah ya faɗa mu to waɗannan abubuwa da Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko manzo Allah sai ce yin sallah akan lokaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ja tambayar irin tambayoyi haka menene yafi menene Allah ya fito sai manzo Allah ya kalli halin da ake ciki sai zabi wani abin sai ce shi ne zamani ya canza mutane suna wasanni da sallah ba sa kulawa menene ya fi kake zai sallah kulawa da sallah zamani ya yi karfi mutane na cikin talauci menene ya fi kake kace ciyar da marasa ka ciyar da mutane zamani ya canza mutane na son su yi karatu ba kuɗin sun littafai menene ya fi kake taimaka musu su karanta addinin Allah zamani ya zo mutane sun fandare ba sa girmama iyayensu suna wulakanta kaza kaza kaza in ya tambaye menene yafi sai ke ce masa yi ki iyaye yi ma iyaye biyayya ma'ana kowa da abin ana ba shi jawabi ne dangane da akan abin da aka ga yana da sa kusa ko a ciki ko ko an yi sassauci a ciki sai a faɗa musu wannan dan ya sake samu to wannan a wasu wannan tambayar sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci na biyu sai ka jirru walidai kai musu iyayenka nagarta kai musu biyayya don su ne sababin ka a cikin wannan rayuwa tun da suka suka zama su suka haife ka yake na suna da fadala suna da fifiko akan ka har abada ko da kafirai ne suka musu biyayya sai dai in sun nemi ka saba wa Allah shine fa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wannan babu wani makhluqi da za a ce shi akan saba wa Allah ubanka ka ne uwarka ce shugaban ka ne sarkin ka ne mijin ka ne matar ka ce malamin ka ne mai kuɗi ne dan kasuwa ne ta kowane ne duk sa'an da aka ce saba wa Allah ne shi nan ba ne ba sabo illa fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma iyayen ko da kafirai ne za ka yi musu nagarta sai dai ba za ka yi musu biyayya a cikin kafirci ba balle iyayen ka musulmai su ne sababin samun ka tun da aka haife ka kai ne farin wata a idon su kai ne suka fi ganin cewa ka fi kowa ka fi su za ta tashi uwarka ta safe ta yi maka koko kai ka za ka je makaranta ko da ita ta zauna babu ta ɗauki cikin wata tara wahanan ala wahani rauni duka rauni wata tana ɗaukar ciki sai harakuwa wata ce suma sai zazzabi sai rashin lafiya haka za a rinka yi wata tara har sai an haife ta shi ne za ta zo haifar da shi rai a hannun Allah ko ta mutu ko ta haife ta ba ta da za sai abin da Allah ya kawo yasa ake so duk sa da mace take nakuda da yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka manzon Allah ya ce da'awatu akhi yunus duk wanda ya shiga cikin tsanani ya yawaita wannan addu'a sai Allah ya fitar da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cikin addu'o'i na manzon Allah ke karantawa halin tsanani Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أجل إن من زعل في كرم ذاك أن لو كتيبة إن فنني فنني ba ka da zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa mata ko mutuwa ko haihuwa kana haifo ka shi kenan ta manta da duk wani zafi inda kai kana lafiya duk sa'an da aka ce zazzabi ya same ka ya shafe ka in baka yi bacci ba baka yi bacci ba har sai ka girma har sai ka girma na zo a ce duk duniyar nan ka fi kowa har ka ga zo ka fi ma ba ba ba ne ki wurin ko addinin musulunci bai magana ba a hankali da Allah me za ka yi ka biya ko me za ka yi ka biya mahaifinka yasa wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi hasu da kaza bi umu sahabati qala ummu wani ya tambaye manzo Allah wane ne ya fi na yi mace nagarta biyayya sai ce uwarka sa'an nan sai ce sa'an nan kuma wa manzo Allah ya ce uwarka babarka yace sa'an nan wa yace uwarka to uku na hudu yace sa'an kuma aboka sai da ya tabbatar da hakkin uwa to uku na hudu sa'an nan yace sa'an nan ubanka sa'an nan mahaifinka shi ne sai in ka girma ka samu kuɗi ko ka zama menene sai uwarka ta zama ita ce za ka wulakanta dan ta tsufa wai ba su da hankali ne ba su da fahimta ba su da hakuri ba kai ne ka zama saboda sanadiyan wannan duk ba su daya duk rayuwar ta ya kare sanadiyan kai da yayyanka da sanninka duk wannan abin da ka gani ta tsufa ba ta da kyau kallo idanu na fitar da hawaye hanci ya menene ba inda da ke kasuwa lokacin da shekara 50 baya ko 40 baya haka take haka take a lokacin kawai da shekaru talatin baya ko arba'in wannan mace da kake gani yanzu lafiya lafiya kana kwanta saboda ita kana ta iya uwarka shekaru talatin baya uwarka ita ma haka ce da kai da yayyanka kuka sha nonon ta ya zamo yadda kaga ya zamo haka ba ya zamo wani abu lafiyarka ya kare sanadiyan haifanku da renonku da menene da menene ba ka iya bacci yaya za ka zama in ka girma ba ta ita ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba sai ta ga ta zama wani abu ko kwace sai ta ga har kin shiga gidan miji sa'annan kuma ta shiga wani aikin kenan zulumi me yake faru gobe kullum tana tunanin me ya faru in kun zo gaishe ta ma sai ta ji cewa kin zo ne ba gaisuwa ne ba ya ji kai ba kuma hankalin kai kwana sa'annan ya zulumi cewa ka ita baka isa ta hau mota kamar sanyi ko handa aku ba sai matarka sai kina jin dadin haka nan sai kuma Allah ya zai dauki abin sai ma din mace sama sai in Allah ki zai ta hau sai ma sai ki tafiya ki tafi tafiya hmm? haka al'amari shi da su kai maka mata yi ma iyayensa biyayya sai Allah ya sa miki albarka duk sa'an da Allah ya sa mijinta albarka albarka ya shiga gidan sai ke farko wanda zai ci wannan moriyar Allah amma har kika matsa da shi ya saba wa iyaye su sai Allah ya zare albarka shi ke nan sai da duk kun kare ƴaƴan ki sai ma sai sun zo sun ni haka kai ma kana mallakan aure kana mallakan igiya iko a kanta ka taimaka mata ta yi ma biyayya da nagarta sai ita ma Allah ya sa mata albarka shi ke nan kai ma sai ka sai ka sai ka amma kai kana hana ta ko ita tana hana wannan duk ba alheri bane ko kaya. ya tabbatar da tajriba don mutum da ke wa iya mijinta biyayya sai kaga Allah ya sa albarka ya iya ƴaƴanta duk wanda ya san babban gida ko da ya yake ya je ya tambaya ya gani ko da shi don mutum mai mutunci ka tambaye ta ya al'amari ya kasance haka muka gani muka tambayi manyan mutane duk suka tabbatar mana da haka mutum zai waye gari yana da mata guda hudu sai ka ga wata cikin su ita ake wulakantawa a gida kuma ita ce biyayya ana nan yau da gobe sai ka ga wata rana cikin ƴaƴan ta ɗaya zai zo ya rike wannan gidan waɗancan da suke cutar da dabba gida Allah ya zara albarkacin cikin su sai sun dalla za mu sai haka ne sai sun yi kuka da hawaye da ƙarshe ita wancan da aka rena da ita ko ba ta da batanci ko ba ta da duk amma ba ta da gata ba ta da kuɗi ba ta da menene da menene ta zamo kaza ita kuma ba ta kalli cewa ana wulakanta ta ba sai tana yi biyayya tana girmama aure tana jin Allah cikin jin aure sai kaga sai Allah ya saka ma ƴaƴanta albarka wata rana sai ta yi ta yi hajiyar zuci hankalin ya kwanta Daga ƴaƴanta Allah ya musu albarka waɗancan da su ake yi da su yanzu kowanne in ma mutuwa ya karaba raba musu gado kan mako sai sai kowa ta dan Allah ya zare albarka kai uba baka isa ka sa ma ƴaƴanka albarka ba sai gwargwadon biyayya da suka maka inda a ce kai ne za ka sa musu albarka waye zai yarda yana kallo ɗanka ya lalace shi yasa sai ka gwada ma ƴaƴan biyayya da za su yi maka ƴar ka ce ko da takalmin ka ta goge maka ko hula ka ta ko singile ka ko jamfa ba za ta iya wanke babban riga ba ba ta wanke ba ko jamfa ka ba ta yi maka wani aiki in ka ci abinci ta dauka ta wanke dan Allah ya sa maka albarka amma suna zaune kawai don wadata ta yawa ga mai wanki ga mai wanki ƴaƴan suna zaune me za su yi ba su da nayi yaya za su samu albarkan iyaye in je makaranta sun dawo an koya maka rashin kunya ba a koya maka yi iyaye biyayya ba ba a koya mata yi ubanta biyayya ba shi kenan gani cewa wai a ɗaya boko ce yi mai ilimi ce wani ne ilimi ilimi ce sa ki fara rike ba ki da kunya ba ki da hankali ai za ki gina wannan abin da kike ciki ko ya shiga makaratun karatun har abadan ba kin gama kin fito kin karbi ka tuske ki ba to yanzu zaki shiga rayuwa sai ma kin je gidan miji sai hankalin ki ya tashi wannan uwar ki da saboda miki wannan ba za ta iya bacci ba kullum tana tunanin me yake. tana kiran ta hankalin ki kuka sai a gwada maka ƴaƴa ni ma iyayen su biyayya sai Allah ya sa musu albarka duk sa'an da Allah ya sa ma ƴaƴanka albarka duk sa'an da Allah ya sa ma ƴaƴanki albarka duk sa'an da Allah ya sa miki albarka duk duniyar nan su ci ba su fito wannan ba abin da za su yi duk ran da Allah ya zare albarka a cikin ƴaƴan duk abin da za ki ce da miji duk abin da za ki ce da iyaye komin wadatar wallahi tallahi ba ku isa ba dan Allah ya riga ya ce dan albarka hannu wa take tabaraka allazi bi yadihi al-mulk albarakatu bi yadillahi albarka tana hannun Allah ne kuma Allah ya san waye ke ba sai kai biyayya duk inda ka kai da son ɗanka ko ɗarka, ba ka isa ka tarfa musu albarka ko da kwatan ka filin ke ba za ka ba su kuɗi za ka kai kaya za ka kai musu mota za ka kai musu gida duk baki ne za ka iya yin wannan amma babu albarka a ciki sai sun yi maka biyayya sun girmama ka ta yi maka aiki sai maka shi kenan shi kenan ayyukan da za su kenan Allah ya karba musu albarka shi kenan ko ka musu ka bar su baka da ko sai uban ka ne ya bar maka ba kai ka muka tsara ba shi ne kai Allah ba zai iya sa ya'yan su ba Allah ba zai iya ba su ba sai ne za su ba su ka gwada musu hanyar Allah shi kenan ko yaushe ka musu ba su da ba za su taba zama wa marayi har abada ba za su ba za su ba shiga wulakanci ba sa'an nan yake birrul walidaini birrul walidaini ke yi ma iyaye nagarta da biyayya tilas ki taimaka wa mijinki yayi wa iyayensa biyayya tilas kai ma ka taimaka wa ka taima iyayenka biyayya ba wani abu ne mai wuya ba mai wahala ba abinda mutum zai iya yi yake yi ba abinda ya fi karfin sa ba to amma ke kan sai zai zauna zuciyar wannan ko ya ke zauna a cikin zuciyar wancan da abinda za a yi a samu albarka a cikin rayuwa sai dan baya so ba wai son ku yake yi ba da yake in za ku kuna yin abubuwan da kuke yi din nan gani yake yi kuka kuka kauce miki hukun tsira shi kuma ya halaka shi kadai shi kuma tun da aka shi ne masa ke ɗan? sai ne ya roki Allah arziki ɗaya? da aka ce mai annabi Adam sujjada ya kiya Allah ya la'ance shi tun daga ranar aka sanar da shi cewa shaitan yau ba ka da arziki sai ɗan wuta ne ka halaka yace Allah ina roƙon arziki ɗaya. menene arzikin da kake so kada a kashe ni a bar ni har karshen rayuwa aka ce an bashi Ke yake duk yadda suka yi zan so musu dama da sauke da zo musu hagu da suka sauke na kullo musu kamar yadda ka san mahaukacin kare ko kare ya zo yana bin ka yana haushi in ka yi masa da nan sai ya dawo ina ya dawo nan kan kore shi anan sai ya dawo ina. haka duk yadda aka yi shekan sai ya samu rabai sai ce rabbi izzatika shekan kenan ya rantsuwa ce fadil izzatika na rantse da buwayanka ya Allah la ughwiyannahum ajma'ina la ughwiyannahum ajma'ina sai na batar da su duk baki daya ثم منهم من بين أيديهم نزلوا متكذبا كذبا إن سكوا غاني ومن خلفهم سووا مثل سبا إن سكوا غاني ونزلوا مثل كذبا إن سكوا غاني duk يد suka yi sai na samu wani abu ni kaɗai ba zan shiga wuta sa'annan kuma Allah ya ce eh ai maka wannan arziki zaka rayu har har har karshen duniya amma su kuma wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an ba su istighfari duk sa'an da ka ingiza su suka je suka tura suka dawo da istighfari duk farnan da sai Allah ya ce musu dare ɗaya in suka je sai ka aka ce fa la ala Allah illa halik فلا يعرف على الله إلا هالك أم بين كومي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بين كومي يا بين كومي كلا كلا أبدا يتورى مكشيني تتورى زوجيرك تفكر في زوجيرك كانت تسيرا لكنك رجاء أنك sa'anin ce aljihadu fi sabilillahi yin yaƙi a cikin ta da addinin Allah kuma kowa ya san jihadi yana da sharuɗai da tsaru tsari da za a bi aje sa'annan a yi jihadi a tabbatar da addinin Allah duk sa'an da ka zo cikin kitabul jihadi za a ji su filla filla dalla dalla ɗaya bayan ɗaya sa'annan a tabbatar da cewa muna kan hanyar jihadi mun ɗauki hanya ko ko a'a wannan ya wargaje wannan rayuwa kowa ya rayuwa ta wargaje wannan yayi haka wannan yayi haka wannan kowa yana ganin kullu hizbin bima ladayhim farihun ya ya za a yi a ce an safa jihadi da wannan ballagazar rayuwa wargaje rayuwa ta wargaje wannan yayi haka waje kowa yana tuhuman dan uwansa kowa baya girmama dan uwansa kowa yana ganin shi kadai ne ke kan gaskiya haka manzo Allah ya bada labari idza ra'aita hawan musa wa shuh wa shuhan mutaba wannan yana son zuciya ma'ana shari'a ta zama shine abinda na sani ko abinda nake so shi daidai abinda ban sani ba ko abinda bana na so kowa ya faɗa bana na karba ba na ne manzo Allah shi abinda ake cewa girman kai kenan al-kibr wata rana manzo Allah ya ce musu la yadkhulul jannata man kana fi nafsihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda ke da girman kai ko da kwatan kwatan jangiyaki ne ba zai shiga aljanna ba sai abin ya yi musu wahala ya yi musu nauyi sai suka ce ya rasulullahi ar-rajulu yuridu an yakuna thawbuhu nadifan والرجل يريد أن تكون نعله نظيفة sai manzo Allah ce je ka ba wannan shine girma sai ce to ya manzo Allah mutum yana so a ce kifa rigarsa tana da tsafta tana da kyau wannan yana so a ce takalmi tana da kyau wannan yana tara jama'a yayi musu abinci su wannan na cikin girman kai sai manzo Allah ce je ka yi abinka inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah yana son kyau je ka sa riga mai kyau kar ka yi barna kar ka kar ka yi sata zai ka tara al'umma talakawa ka ba su abinci su ta halar. Allah zai baka lada ba ne girman kai ba to sai suka ce ya rasulullah man kibru wai manzo Allah shi girman kai din ne girman kai muna son mu sai da mu koshi sai manzo Allah ya ce musu in gaskiya da raina mutane waɗannan abubuwa guda biyu su ne girman kai in kana yin su ko da kanka kaman kan san mera ne kai na da girman kai in kuma ba ka yin su ko kanka ya fi dutsen wurin dutse ba ka da girman kai abinda manzon Allah ya musu kenan rena mutane da kin gaskiya ka rena mutane ba ka ganin kowa sai kai wa ru'yatul sabli ala al-ghayr kenan ba shi kenan ba nan kuma kin gaskiya ai wannan abin da aka fada ba kungiya ta ta fada ba ba malami na ya fada ba ba wannan nake ba wannan nake sai fada ba gaskiya kake so ko wanda ya fada ta barka bi anna Allah huwa al-haq gaskiya kake so kowa ya fada gaskiya ce wani abin da ba kake so shi ke nan kun ka kauce hanya in gaskiya kake so za ka karbe ta ko wurin wanda kake so ne ko wurin wanda ba ka dalili da bilkisu kafin ta shiga musulunci فقد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أجلة sai Allah ya gaskata ta yake wata zalika ya faru na ai haka ne a lokacin ba ta shiga musulunci ba tana tana kafira ba ta shiga addinin addinin annabi ba annabi Sulaiman ba amma da ta fadi gaskiya gaskiyan da yanda al'amari yake take innal muluka idza dakhalu qaryatan asbahuha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla sai Allah ya gaskata to ce wa kazalika yaf'aluna haka al'amari yake yasa duk wanda ya fadi gaskiya al hikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha in kuma ka ce kai sai wanda kake so ko sai wanda ka sani ko sai wanda ka saba da shi ko sai dan unguwanku ko sai malamin garin ku ko sai dan kungiyanka shi kenan ba gaskiya kake so ba Allah yana kallon zuciyarka sai kuma Allah ya ladabtar da kai sai an tattara wannan wargajewa sai an tattara shi an watsar kowa ya dawo akan hanya hmm. zai je lan yuzi ba ba abin da yake karfin Allah na ɗauki yanzu yanzu sai Allah ya kawo abu ya kawo shi kenan sai a ce za hayya alal jihad shi kenan a ce gobe awa 40 da hudu komai ya koma kana yin ba wannan abu yi amma wane ne ke da ke wane ne ke Allah zai tsora mu zai danka wannan abin yanzu ya dan kamin sai an kuja ta duk wanda ba dan ko ne tsoron Allah sai an wulakanta shi in ya danka maka ni ba dan zan guriyar ku bane ni ba dan garin ku bane ni ba dan ajin ku bane ni ba dan eh shi kenan duk dai Allah mutum ba shi to matsala kuma ta zama wani abin ba addinin musulunci ba addinin musulunci addinin musulunci ya yi faɗa sayyiduna a saka sayyiduna wani dilali a cikin kwallon makka Quraishawa lokacin da suke ji da kai da girman kai da isa ba mai iya wani abu sai su Abu Jahal Abu Lahab sai su Umar sai su Usman sai su uh, uh, Sayyidina Abu Bakar waɗanda aka san su da jarar da jahiliya ina Ammar bin Yasir ina ina Bilal wani Bilal bawa kuma baki amma daga da ya karbi kalma shi kenan sai ya shi ne ma mai manzo Allah kira kiran sallah wace fara ne kuma wannan ya fara da manzo Allah ya bar duniya yake shi duniya ta gama dadi aka ce bilal tun da ba manzo Allah ba na yi kowa kiran sallah ne kuma kiran sallah na gama kiran sallah shi ke bilal da habashe mutum habashe ne ina ina habashe ina mutanen makka masu ji da kai amma ya zai musulunta na Umar da yake har jahiliya har su masu ji da kan suna shakkar na Umar sai da yake sayyiduna a taka sayyidan haka abu zarri yana ji na da suna gaddama da bilal da kai kuma tafi nan bakin mutum dan mutum sai manzo Allah ya tsawata masa a ayyar hu hudu ummi abu zarri ya kwanta yake dan Allah ka ɗauki tafin kafan ka taka wannan wurin girman kai yace dan Allah ka dauka tun kafanka ka taka ta girman kai ya tafi wannan jahiliya da maguzanci ta dan arin jayi ke ne amma Allahu akbar Allahu باب الصلوات الخمس كفارة wani babi kuma da ke magana cewa kalloli guda biyar kafara ce suna kankare zunubai قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا ببار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها به الخطايا وإن صلوا إذا أترينا بسيط ba a kulawa da su suna da matukan muhimmanci wurin Allah madaukakin sarki duk wani addini duk wani rukuni cikin rukunin addinin musulunci a zakka hajji mu'minu a saka aka bada amma sallah bikin ba da sallah sai da manzon Allah ya je sama wurin Allah madaukakin sarki babu wani tsakanin da Allah aka bada wannan baya nuna sallah tana da matukan muhimmanci to amma ka ga yadda sallah ta zama ana wasanni da ita wai an ce mata suna wahal da sallah wani ce mana ai mata fa suna kokari wai har ta hajji suke ai suna yi babu ko shakka ai suna yi ana magana ne da mafi a galabiya wai su mata sun yi maza in ana magana da mafi yawanci abin da ya fi yawa ake yi ba a ce akwai ba an ce nana nana hafsa yar umar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka dan baki sai manzo Allah ya sake ta suka daya sai mala'ika jibril ya dauko da wahayi daga sama yace Allah yana umurtar ka koma da nana hafsa saboda ita manene qawwam qawwamatul qawwama yace saboda ita tana yawan azumi tana tsaye da sallah ne bin Allah ba mace ba in ana magana ana magana ne aglabiya ko amma ayin aka bincika akwai mata wanda su sun mafi yawan maza yin Allah da tsoron Allah duk wanda ya hulɗa da su zai sani an karbo daga abu hurairah yake annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu shi abu hurairah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana aikin ku ba ni labari لو أن نارا بباب أهلكم يغتسل فيه كل يوم خمسا لأتيت يوم أقوفر جلسة أقوي كورما أقوي كبت ruwan روان kullum zai shiga cikin ruwan yayin wanka to biyar dan Allah za a samu da shi a sa wanka to biyar zai shiga cikin sharfi yayin wanka ko kuma ya fito an jima zai wanka ya fito an jima to biyar wasu za a samu sauran da shi a sa sai ku ba za a samu ba sai yake zalika ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يب... لا يبقي من درنه شيئا قال كما قال الله فذلك مثل الصلوات الخمس إذا حتى كتبت في صلوا بدا بير يمحو الله بها الخطايا الله ينا كركر أنا نزل بيده an yi kiran sallah hayya ala sala hayya ala sala shi nan sai ka tashi za ka masallaci dan an ce hayya ala sala sai ka tashi da gida za ka masallaci an gama su ayyana da sallah ka koma gida ya asar kuma suka kira ka je magarba ka isha asuba suka kira ka je wa'annan tafiya da kake tun daga gidanka duk sa'an da kowane tafo. kai sai Allah ya kankare maka zunubi daya ya ɗaukaka ka maka kuma daraja wurin Allah mm. amma abin da yasa baka ka ba ka kula da nan dan ba gani kuma imanin bai kai na ka san cewa abinda manzon Allah faɗa din nan haka yake tabbas babu ko shakka da imani da ya kai wannan nan sallah ba zai kuma ba sallah ba za ta ruwa Allah ya karin da jin daɗi za ta je yin sallah don wannan kai kawo da kake za ka masallaci za ka koma gida kana zaune kana jiran ai sallah kana zikiri kana karatu alqur'ani kana ilmantar da mutane su ne waɗannan abokan ka duk wannan taro da muke yi da an ce ne ya mutu shi nan iya kokarin mu je mu dinga shi kowa ya wace su wane ne za su sauran maka waɗannan ayyuka da kare da su su ne za su saura tare da kai a cikin wannan duhu a cikin wannan wuri cikin dare aka ɗauke wutar nefa kowa sai hankali ta yaka hankali ta yaka cikin duhu ko mm. tare da cewa kana da ikon ku kunna to tula kana da ikon kunna tula to in inda ba ka gani inda aka sa mutum aka rufe shi ne na haske ke ciki ko duhu ne zai haskaka maka wannan wuri ayyuka aikin ka na kwarai in ba haka ba sai zamo zulumatu ko babu ha fauka ba كل ما تقول إليك فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به بها الخطايا ألا أنا تنكري ذنبي هذا وإن كلوني باب تبييع الصلاة عن وقتها باب لك بيان ke magana kan ko zartar da sallah har lokaci ya fita ko ai sallah kafin lokaci ko ai sakaci har lokaci ya fita قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها an karbo daga Anas dan Malik Anas dan Malik shine yaron aike gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu Sulaim imratu Abi ita ce ta zo ta ya manzo Allah ga wannan dan yaro ana ke maka hidima aka ce yau manzo Allah hidima shekara takwas manzo Allah bai taba kawo masa dan kai kaza ko dan ba kai kaza ba shekara takwas yaro na yana aiki gida baka sama wuce kace dan me kai kaza ko ko dan me baka yi kaza ba to da kai da yaron waye ya fi abin abin muku hmm? manzo Allah yana da hakuri ko kwarai ko to ana manzo Allah da in ya kuskure manzo Allah zai shi in manzon Allah ya ga kuskure yana shiru da yana shiru to ana kuma ya kokari ko shi ne ke tafiya manzo Allah na tuda takalma buta ko ne shi ne ke dauka shi ne yake sai zo sai ya manzo Allah ga wannan ta ya maka kilma to sai manzo Allah ya masa addu'a yake Allah ka baki tsawon rai kuma ka baki ƴaƴa masu yawa Allah ya bashi tsawon rai ya jima kafin ya mutu kuma Allah ya bashi ɗaya masu dimbin yawa aka ce tsakanin ɗaya da jikoki sai da suka doki ɗari ko mai ko da haka. Da shi Anas ɗan Malik shine bayan rayuwar mahaifi sallallahu alaihi wasallama ya zauna wata rana yana tunane shi ke nan sai hankali sai tashi ran shi baki sai ce ma a arifu sai an min ma kana ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da muka sani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu al'amura duk sun canza da wa da kyar na ga wani abin ne kamar yadda kamar yadda na sani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce as ba ga sallah ba me kake fara a cikin sallah sallah kuma me kake kake alaisa bayyatun ma bayyatun fiha har sallah din ma ba kun ba sai da ku canza ta ba ba sai da ku tozartar da ita ba ba sai kun ga dama kuke yi ba wa idza kamu ila salati kamu kuka la yuraquna an-nas yace har sallah din ba sai da ku tozartar da ita ba yadda ake yin ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuke yi da ita haka kuke yin ta ba sai an ga dama ba ba sai ai da kiyaye ake yi ba ana yin ta da huduri yanda manzon Allah ya ilmantar da kai haka kake yin sallah din Tana cika mata farillanta da wajibanta da sunnoni da mustahabbai ba kana sallah ne kana Allah Allah kai sallama ka fita da kai wannan sallah tana haskaka maka imani tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sa'an da al'amari ya mutu tsanani sai ke alihna bi ayatina in lokacin sallah ne farilla sai a kiyar sallah manzo Allah ya ce in muka shiga sallah sai mun manta da komai zai manta da duniya to kai kuma aka ce za ka manta da komai kana fara sallah sai ka tuna da duniya wai dai dan kada ka samu cikakkiyar lada sai kai ya sunnata sai sa duk yadda za a yi sai ya tsebe maka lada sai sa ce fa bi izzatika la uziyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlisina sai bayin ka waɗanda aka tace su aka zabe ku kowa sai mutum ya yi kokari zama cikin waɗanda Allah ya zabe sauran yan uwa jama'a masu tambayoyi jiya na so a bada jawabi da na taso zuwa sallah sai na manta da wannan abin to an an Allah ya da mako mai zuwa duk waɗanda tambayoyin da suka duk wanda yake gaggawa a cikin tambayar da zai iya same ni sai mu tattauna duk wanda zai iya hakuri mako mai zuwa in Allah ya da za mu tattauna abinda Allah ya hore cikin tambayoyin su don akwai wa'ansu da suka shafi jama'a akwai wani sun shafi mutum ne shi kadai akwai wani suna da matakan muhimmanci kowanne ana kokari a iya a bada jawabi yadda za a iya yadda mutane za su za a waye musu kai a cikin addinin Allah madaukakin sarki Allahumma hadi hadith wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirif anna fi ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk